a wajen wani taron manema labarai da hadakar kungiyoyin makiyaya a najeriya suka kira shugabannin kungiyoyin su ma koka ne da cewa fa an mai da su saniyar ware alhaji alkali bello wazirin madagali da ke zama shugaban kungiyar fulani ta waye a najeriya ya ce rikicin boko haram ya kola kuma rayukan fulani makiya da dama baya ga shanu da kuma sauran dabbobi to amma kuma a jewarsa ba ma ku kula da su ba ayyukan kwamitocin da aka kafa domin tallafa waɗanda matsalar boko haram ta shafa a lokacin da insurgents suka shiga north east a state guda ukun nan mutanenmu waɗanda su suka fi shan wahala ɗannan mutane suka fada musu suka kwashi dabbobinsu suka tafi da su allah bai kasa shanu dubu saba'in da biyu ba a state guda ukun nan abu wallahi na in gaya maka yanzu wallahi tallahi wani makiyayi abin da zai ci ma billahi la zibabu shine muke jin tsoron kada halayensu ya faru kamar 1963 da kuma 1983 a lokacin da rinda pes ya kakarce musu dabbobi wanda bai kasa miliyan goma sha bakwai a 1963 da kuma miliyan ashirin a 1986 eh, eh, ba saboda mai waɗannan mutane gwamnati ba taɓa mai da hankali a kansu idan sun yi asara a duba abin da za a yi musu ba. shi ma alhaji abdubali shugaban kungiyar tabitar fulaku da jama'a najeriya ya ce yanzu haka ma akwai mata da kuma yara da dama da rikicin na boko haram ya jefa a tasku. ai makiyayi na najeriya gaba daya ga da yobe zuwa maiduguri adamawa gombe su rasa dabbobinsu ba lissafi sakamakon boko haram kuma su rasa rayukan mutane wata mata yanzu wanda ba su da miji ba lissafi yara da ba su da galifu ba lissafi amma ba wani wanda ya taba ya fito ya ce ga abin da zai taimaka makiyaya ko ga abin da zai yi wa fulani duka wannan babu to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da al'ummomin da rikicin na boko haram ya shafa ke ma zargin cewa ana karkatar da kudaden ayyukan kwamitocin da gwamnatin kasar ta kafa domin tallafa waɗanda hare-haren na boko haram ya shafa malam muhammad awal na mako cikin waɗanda ma suka tsallake rijiya da baya a wani tashin bom da ya auku a yola ya ce gaskiya akwai bukatar 'yan majalisun najeriya da suke haska su game da yadda ma ake aiwatar da ayyukan kwamitocin ni bom ya tashi da ni a jambutu masallacin juma'an jambutu an ɗauke ni daga jambutu a kai ni federal medical center har na bar federal medical center na yola ba yi min allura guda ɗaya ba sanda na ɗauki kaina na kai asibiti na kuɗi kafin na kai min jinya ni ba a yi min komai ba kawai zaka samu ne kungiyoyi na zuwa red cross za su dauki sunanka su rubuta sunanka su sa ma kaza kaza wannan kungiya ma ta zo ta ce menene sunanka menene shekarunka haka kawai za rinka dauka domin ya za su samu dukiyoyi sannan kuma da kaji asibitin in bom ya tashi da kai za a ce ka zama idps ni ba idps ne da gidana da iyalaina da aikina amma akan kati na da bom ya taba ni an sa ID ni bincike in bincike da na gaskiya ne da ake cewa ana yi a bincike su in kun ba mutum naira ku rubuta a je guri mutum a tabbatar cewa an ba shi naira in an ba da naira biyar ne saboda mutumin maybe mutumin maiduguri mutumin damasa ko mutumin pataskum a bi shi a je gidan shi a je adireshin shi da suke rubuta wannan a bincika a samu an ba da kuɗin kullum dai gwamnatin najeriya cewa ma take tana nata kokari wajen tada komadar al'ummomin da ke koma yankunan su da kwato kamar yadda honorable bayan ba fitar da ke zama hadimin shugaban kasa kan ayyuka da tsare-tsare ke cewa to gaskiya akwai ayyuka duka jihohin nan guda eh, shida da wa'annan abun ya shafa ta san dai ana ba da tallafi daga zuwa kayan abinci wanda duka jihohin na an kai akwai gera makarantu ana kan yin su akwai geran dukkan police station da yake wa na jihohi ana kokarin geran saboda mu samu civil order akwai kuma abun nan na empowerment wanda a kan lokaci kan gani za ka ga cewa komai an dawo da su ah, yadda ake so. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.